فإن تقوى الله خير زاد ليوم الميعاد واعلموا يا عباد الله أن الخطبة اليوم تتحدث عن أهمية الزراعة وسائر المهن اليدوية الهلال أيها المسلمون إن الإسلام دين العمل والإنتاج وقد حث على الكسب الحلال ونهى عن الكسل والبطالة والتكفف عن الناس ومن أعظم المهن التي حث عليها الشر الزراعة وسائر المهن اليدوية الحلال قال الله تبارك وتعالى هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور وقال عز من قائله فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله عباد الله لقد جعل الله العمل سببا للرزق وأمر بالسعي في طلبه وجعل في ذلك حفظا للكرامة وصيانة للنفس وصيانة للنفس عن الذل والمسألة وعن المقدام بن معد كرب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده وإن نبي الله داود عليه الصلاة والسلام كان يأكل من عمل يده وثبت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة أيها المؤمنون إن الزراعة من أعظم أسباب توفير الغذاء وتحقيق الاكتفاء ومحاربة الفقر والبطالة كما أن المهنة اليدوية كالنجارة والهدادة والخياطة والبناء وغيرها من الأعمال الشريف من الأعمال الشريفة تسهم بناء المجتمع watan dahatihi faharisu rahimakumullah ala ta'alimi abna'ikum almihin addafi'a wa tarbiyatihim ala hubbi al'amal wal ihtimadi ala an-nafs barakallahu li wa lakum fil qur'an al-azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min adh-dhikr والآيات الحكيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه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 إذا صلحت النية وقصد المسلم به إيفاف نفسه والإنفاق على أهله وخدمة مجتمعه وعن رافع بن خديج رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل أي الكسب عقله قال عمل الرجل بيده وكل بيء مبرور فاجتنبوا عباد الله من الكسل والتواكل واحذروا من الكف الحرام والغش والخيانة وتعاونوا على البر والتقوى بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الذكر والآيات الحكيم يوم مساء البركة bayan godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala muna gode masa muna yin yabo zuwa ga reshi salati ya tabbata ga manzon tsira annabi Muhammad tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi kuduban mu ta yau tana magana ne akan muhimmancin noma da sauran sana'o'i na hannu na halal yan uwa masu albarka musulunci addinin musulunci addini ne na aiki ka tahi tsaye tukuru ka yi aiki addinin musulunci addini ne wanda ke sai ya samun al'ummarsa ci gaba da samun nasarori ga duk inda suka dosa hakika Allah subhanahu wata'ala ya zaburar da mu zuwa ga neman sana'o'i na halar kuma ya hade mu daga kasala da zaman da zaman banza da karata hula ga mutane ana roƙonsu mutum ya zama abin da ake cewa cimakwacce addinin musulunci bai yadda da roƙo ba bai yadda da bara ba bai yadda ka zama ce mafashe ba musulunci abinda ke so ka tashi tukuru ka yi aiki wanda za ka samun makanka abinda ka yi makanka lalura domin ka tsari da kanka ka ji daɗin natsuwa ta yin addininka daga cikin mafi girman sana'o'i wanda shari'a musulunci ta zaburar da mu a kai akwai abin da ya shahi noma da kiyo da dukkan sana'o'i da suke da alaka da irin wayannan sana'o'i da sana'o'i na halat wayanda mutum zai yin ayyuka na hannu ya saba su halali irin abin da ya shahi kira sassaka saka da sauran dukkan sana'o'i kanikanci da sauran sana'o'i da hannu Allah subhanahu Ta'ala ya ce huwan da zai ja'ala da kuma al'arda zalula Allah ne ya sanya muku ƙasa ta zama horarriya ma'ana abin horewa famsu fi kibiha. Allah ce ku kai kawo a cikin sasanninta wa kulu min rizki ku ci daga arzikin Allah wa ilaihin nusur kuma zuwa gare shi ne za a tashe ku da wannan ayar malamai suka kawo hujja akan wato ayar na zaburar da mu ne akan sana'ar noma sanin muhimmancin noma kowa ya tashi tsaye gwargwadon inda ya samu kanshi ya samu damar da zai yi noma ya yi ƙoƙari ya yi noma Allah subhanahu wata'ala ya sarko mana alkhairi ya zubo mana ruwan so masu albarka ga sunan gwargwaron ɗan abin da kake da shi ka je ka noma gwargwaron inda ka samu kanka tabbas mun sani akwai matsalar tsaro akwai ƙarancin abin kuɗi hannu amma duk da haka sanin muhimmancin noma da rashin wasa da shi wato ba ƙaramin alkhairi ba ne a ce al'umma suna bai da hankali ga noma a idan mun lura mutumin da yake sana'ar noma to al'umma da yawa suke amfana da shi al'umma da yawa waɗanda za ka ɗauka ƙwadago su yi maka aiki ka biya su su amfana da kai saboda haka shi yasa alkhairin da ke cikin sana'ar noma ya yi gaba a ƙirga Allah subhanahu ta'ala ya ce fa iza qudiyatis salatu yayin da kuka gama sallah fanta fil ardi ku watsu cikin ƙasa wabta gumin fadlillah ku nema daga farlan Allah malamin suka ce ita kuma wannan ayar tana magana ne akan abin da ya shafi sauran hanyoyin kasuwanci wanda mutum zai yi domin ya ruwa makansa asiri ya hita daga toma da zargin al'umma ya ku bayan Allah Allah subhanahu wata'ala ya sanya al'amala aiki mutum ya ta tsaye aiki shine ya zama sabab na samun arzikin mutum Allah ya yi umarni da yin aiki tukuru wajen neman arziki kuma ya sanya wannan ya zama kariya ga mutuncin mutum da kariya ga kansa daga afkawa wulaƙanci da kaskanci da roƙon mutane hadisi ya tabbata daga mikidam bin ma'adi karif Allah ya kara masa yadda ya ce annabin rahama tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce ɗaya daga cikinku ba zai ci abinci mafi alkhairi ba ma aka na'adun kairan khairan kaɗu ɗayanku bai taɓa cin abinci mafi alkhairi ba da ɗai saboda a ce ya tina daga aikin hannunsa aikin da mutum ya yi na noma ko na kiyo ko na kanikanci ko na ƙira ko na saƙa ko na wanzanci ko na aski da sauransu irin wayannan sana'o'in da yau muke wasa da su annabi ce to ba bi alkhairin sana'a kamar irin wannan sana'a domin annabin Allah ya kasance yana ci daga aikin hannunsa annabi dawuda alaihi salatu wassalam hadisi ya tabbata daga anas an malik allah shi kara masa yadda ya ce annabi rahama ina da amincin allah su tabbata a gare shi ya ce babu wani musulmi da zai dasa wani abin dasawa ko kuma zai shuka wani abin shukawa wani tsuntsu ko wani mutum ko wata dabba su ci daga wannan abin fati ya zama maka sadaka kaga wannan yana nuna muna muhimmancin noma musamman akwai mutanen da Allah ya azurta su sukan yi noma ne kawai don su taimaki bayan Allah da wannan noma na san mutumin da a wannan shekara ya noma buhun shinkawa da ba zai wuce buhu goma sha wani abu ba amma cikin buhu wannan goma sha biyu ya rabe buhu bakwai kusan biyan ne ya aji gidansa kaga irin wannan ba karamin alkhairi ba ne ka noma ka taimaki wasu akwai wani bawan Allah wanda ya kasance tun lokacin sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ya azurta da sana'ar noma saboda wannan Allah ya karrama shi da wata karama da wata irin karama wadda Allah ya masa wadda malamai suka ce wannan na nuna walicin wannan mutunci a waliyin Allah ne ya kasance kawai ya kama hanya wani bawan Allah yana tafiya sai dai ya ji ƙara hadari ya taso hadarin nan da ya taso sai ku zuba ruwa da hadarin nan ya yi ruwa iya wa'annan ruwan da aka yi suka bi wani kwararo ko wata kwalbati suka bi suka bi ba su zubi ruwan nan ko ina ba sai gona wannan bawan Allah kawai ruwan na zuwa suka shiga kwanin gona ta gaba ɗaya suka mamaye gona tashi banda gona ta yi babu inda ya samu wannan ruwan to shi ne shi wannan bawan Allah yake tambayarsa ya kawai gona ta yana gyaggyara bejin ruwa yake sannu bawan Allah a kona abin mamaki da ya faru nan, ina su yi maka tambaya me ke ruwa ne yake ruwan nan wada aka yi ba su zuba gona kowa ba in ba ka ba yake eh gaskiya ne me ya faru yake to ni alhamdulillah kamar da ka gani manomi ne duk abin da nan noma na shekara na kan raba shi gida uku kashi ɗaya in ba bayan Allah sadaka fi sabilillah ba maganar zakka ba ce bayan na fitar da zakka sannan duka bayan Allah ba bukata cikin abin da nan noma ɗaya bisa uku in ba su yake ɗaya bisa uku in kai shi gidana don iyali na su dinga ci in huta ma kaina da ƙasƙanci da wulaƙanci yake kashi ɗaya kuma na amfanin gonar to shi zan sarrafa in mai wani daga ciki cikin wannan gonar in ɗauki yan aiki in yi hidiman noman nan haƙin ƙari wannan shi ne tsarin da ka zuci shekara ya ce to shi yasa Allah ya maka wannan karanci da haka yan uwa ba ƙaramin alkhairi ba ne wanda Allah ya ba dama ya je ya noma in ba ka da hali ka ara ma wani ko kuma ka ba wani ya yi noman bisa ƙa'ida ta shari'a da abin da za a iya baka yayin wa masu albarka ku sani sana'ar noma tana daga cikin mafi girman hanyoyi na samar da arziki a cikin ƙasa babu wani abin da ke kawo tattalin arzikin al'umma ya haɓaka sama ga abin da ya shahi noma sannan noma yana tabbatar da al'umma sun hara sanin ciyon kansu in suna yin noma sanannen abu ne ƙasar nan ba don taimakon da Allah ya muna ba Allah ya abuta mu ana noma wallahi da yanzu an kare da mu saboda babu da sisar da ba ƙulla ba ta hana muna noman nan amma Allah sauran ta'ala bai bari ba saboda haka noma yana yaƙa talauci duk wata hanya da ga ana faɗi cewa a yaƙi talauci wallahi babu kamar noma ita ababban hanya ta yaƙa talauci kuma ita ce babba hanya ta yaƙar zaman banza in ana son a yaƙi zaman banza to babu kamar sana'ar noma da sauran sana'o'i yayin uwa masu albarka ku tahi tsaye ku karantar da 'ya'yanku ku nuna musu muhimmancin kasuwanci da sana'o'i banda raina sana'a ko da matashi ya je yayo karatu ya dawo ya zama abin da ya zama kada karatun nan ya hana masa ya yi noma kada ya hana masa ya yi sana'ar tela kada ya hana masa ya yi sana'ar ɗunki kada ya hana masa ya yi sana'ar ƙira kada ya hana masa ya yi sana'ar a duk wata sana'ar da za ka samu rihin asiri ka yi ƙoƙari ki riƙo wannan sana'a ku kwadaitar da 'ya'yanku a kan wannan saboda amfaninsa da alkhairar da ke cikinsa muna roƙon allah madaukakin sarki ya ƙara malalo muna alkhairi da albarka a wannan damuna ta mu duk bayan Allah da suke son su hana muna wannan noma ya ubangiji Allah ka rike muna su ka ba mu galaba ka ba mu nasara mu samu damar noma abin da za mu ci mu yi sadaka mu amfani al'umma da shi baki daya Allah ka gafarta mana zunubanmu Allah ka yaye mana mu ka zaunar da ƙasar mu lafiya ka kawo mana kwanciyar hankali da zaman lafiya a wannan ƙasa ta mu umu ila salatikum yarhamukumur rahman